zafi gaskiya ba na zafi Allah na hana su kar akuya abutuwa eh kafin safiya za a tafi samun shi tsagon zafi ko in tashi da asuba gidan ta tafi fasalan ta fasalacin a abutu ka zo kan akuya eh tsagon da nan maza na yake ciki ya gida da fari dai in short ni bako ne a wannan kasar ta Mama garin daga Ingila yanzu. kasar suru sun shiya gaskiya kai yake furgo ne zafin nan da ake fama da zafi gaskiya na maza mun da shi baki bani na gama digiri na can ingila kuma da gini mai dawo zuwa ta wannan kasar ta ne sabis ne ya kawo ni dama suna sabis mm. amma sabis ne ya kawo ni ko yau in gama sabis ne ya zan iya komawa wajen karɓi kwaliya mm-hmm. sabis ne ya kawo ni shine ina jin a can muna jin wai jita jita ana cewa tambaya akan tambaya ba a baka ansa ba shi ɗan Najeriya wannan shine sabis ina da ya kawo ni ƙasar Najeriya. Jiya jiya mu da yawa ya ga. <laughs> Eh lalle wannan magana haka ce. Ba ka kake ba. Na samu ansa ta ba kun ba na ayyukan ku ce min eh ko a'a ko ka ƙara min wata tambaya akan tambaya.